Bismillahir Rahmanir Rahim imani da littattafan Allah al-imanu bil kutub ta yaya za mu san Allah ubangijinmu ta yaya za mu bauta masa kamar yadda ya umurce mu menene manhaji da salon da Allah ta'ala ya yarje mana mu tafi a kansa mu rayu a kansa dukkan waɗannan za mu san su ta hanyar littattafan da Allah ya saukar da su daga sama wanda kuma su ne littattafa da fefofi da suka kunshi maganganun Allah ta'ala wanda yi wahayinsa zuwa ga manzanninsa alaihi salatu wassalam kuma imani da littattafai rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzonsa sai ya ce kuma ku yi imani da littafin da aka saukar da shi ga wannan manzo da kuma littattafan da aka saukar da su a gabaninsa sai mu yi imani cewa alkur'ani da littattafan da suka rigaye shi dukkansu gaskiya ne kuma dukkansu maganan Allah ta'ala ne a cikinsu akwai shiriya da haske kuma littattafan sun ishi annabawa da al'umman da aka saukar da su zuwa gare su ko mu imani da abin da aka ambata a cikin littattafan ta hanyar ayyanawa wato mu imani da alkur'ani da attaura da injila da zabura da abin da ake kiransa takardun annabi ibrahim da kuma musa suhufu Ibrahim wa Musa kuma Alƙur'ani mai karamci ya soke aiki da dukkan littattafan da suka rigaye shi saboda Allah ta'ala yana cewa ko mun saukar maka da wannan littafin da gaskiya yana mai gaskata abin da ya rigaye shi na littattafa kuma yana soke aiki da shi wa muhaiminan alai don haka baya halatta a yi aiki da wani abu na hukunce-hukuncen littattafan baya sai abin da ya inganta daga ciki kuma alkur'ani ya tabbatar da shi saboda dalilai biyu na farko waɗancan littattafan tabbas an jirkita su an rage an ƙara ta ɓangaren alkur'ani kuma wanda shine dalili na biyu Allah ta'ala ya ɗauki alkawarin kiyaye shi a inda yake cewa lallai mu ne muka saukar da ambato mu ne muka saukar da alkur'ani kuma lallai mu dangane da shi masu kiyayewa ne yana daga fa'idojin imani da littattafai na ɗaya godiya wa Allah ta'ala akan kulawarsa da halittunsa ta yadda ya saukar wa kowane mutane ya saukar musu da littafi domin ya shiryatar da su na biyu sanin hikimar Allah cikin haka yana daga kuma fa'idojin imani da alkur'ani mai karamci ba shi kulawa ta hanyar tilawarsa da koyon alkur'ani da aiki da shi da tadabburi da tunani a cikin ma'anoninsa saboda alkur'ani shine haske mabayyani kuma shine tafarkin Allah miƙaƙƙe kuma alkur'ani wa'azi ne da tunatarwa sa'annan kuma waraka ne daga cutukan da suke cikin zukata Allah ta'ala yana cewa littafi ne mai girma da muka saukar da shi zuwa gare ka mai albarka domin su yi tunani a cikin ayoyinsa kuma domin ma'abuta hankula su samu wa'aztuwa da shi wallahu ta'ala a'lam